to yanzu kuna so sai in kun eh. samu kun zauna da sauran 'yan uwanku sannan za ku ba da tabbacin ranar da za a zauna tare da ku kenan? Ba kan insha Allah. ya ina magana tsagaita wuta yanzu eh. kuna so yanzu kun tsagaita wuta kenan a game da wannan rikici da ke faruwa? Mun ce da wuta an Allah ya yarda mu ma mun yi zuciya kuma mun ba da karfi kuma mun ranta akan cewa insha Allah an gina bin manzon Allah. In ka ji wuta ba dan buka ba dan kungiya bane. wannan in rigima ne sa baki ko ina kuma muna magana akan cewa ko wanda suke koyi ko wanda suke birni ko wanda suna nisa muna so su yi wannan magana akan cewa duk Allah duk annabi an yi ne duk manzon Allah sai ya tsada wannan ne saboda mun cewa ba in kungiyar boko haram suke bata sunan bane akwai iska wanda suke bata wani suna muna so yi hukuma da kansa sun cewa akwai mutane su suke bata wani sunan boko haram to ya hukuma za ta iya gane cewar wa'annan 'yan boko haram ne wa'annan kuma ba 'yan kungiyar boko haram ba ne. sai an tsaya sai an sai yan boko haram ta tsaya in ta tsaya da za ta yi ta saboda in ta tsaya kwata kwata ba ta yin komai zai bani cewa mutanen su ne suke ko yan iska ko yan barayi ne yanzu tun lokacin da aka ce boko haram kun je boko haram ta tsaya baka taba ji an ce maka barayi sun tsaya hanya ba baka taba ji an ce su mutane an kama su hanya ko barayi sun kusa mutane hanya su da su boko haram. Eh. na barayi da an yi roba ta wani cikin jeji sai a ce duk yan boko haram ne. Eh. kuma sun fi da kansu sun fi da kansu a kan su an yi roba ne kuma za su boko haram ne. To yanzu Malam Ɗanladi muna so mu san tunda kun tabbatar da cewar yanzu kun tsagaita wuta. So mutane eh. ko ce duniya tana so ta samu tabbacin wannan magana daga bakin shi shugaban wannan kungiya eh. ta ku shi shekau. Akwai yanda za eh. a yi mu wannan gidan rediyon na murya Amurka mu samu mu zanta da shi shugaban naku shekau. Eh, ta shi kenan Allah ya sayar da duk nuna sunan shi zamu nemi lambar ka amma nemi lambar za mu magana kuma zamu kira sun Allah ya so menene sakonka na karshe ga al'ummar Najeriya gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Chadi sakona a Najeriya gaba da ina gishi da kowane ɗan Najeriya kuma an Allah ya tsaya da Allah ya Allah shiri kowane ɗan Najeriya kai ya sa zuciyarsa kan wani abu kuma ina son duk kowane ɗan kungiya ya sa hannunsa ga Allah kuma duk wani abu da ke fara ba mu yi sai Allah kuma Allah ya gara mana kasar mu Najeriya ta je lafiya shi ne bukata na a gurin Allah kuma ina son su gaban mu manya na arewa su yi su koyi su san abin da suke ciki a cikin abin da suke ciki kuma su san abin da shugaban da Allah ya ba su ba wai su kula da kansu ba su kula da bawan na bayan su saboda su kula da mu ni kalabijin ya kamata su kula da mu ba wai sun samu sun samu barin ya sun samu hula sun shiga mota ko su shiga jirgi suna ci suna sha suna na baya da su ba duk wani abin da suke fara duk daga gurin su ne manyan mu wanda ba su kula da mu ba an yi zuciya aka yi wannan ta'adi amma ubangijin Allah Allah shirye mu gaba daya su kan su san cewa wannan abin da suke yi su daina To, Malam ladi ina raɗe-raɗin da ake cewar waɗansu jami'an gwamnatocin Najeriya suke ɗaukan ɗawainiyar ku eh. suke ba ku kuɗaɗe da na siyan makamai da sauran abubuwa. Menene gaskiyar wannan magana? Eke eh zai yi ta gaskiya a kowai su ‘yan kungiyar da suka fita ba boko haram ba ne kuma ba komai suke ba za a iya ce su ne suka yi wannan kungiyar. za a iya faɗa wannan sai saboda su ba mu haram ne kawai za su fita da bindiga za a iya cewa su ne suka ba da wannan kungiyar su ba su ba da sa'adi najeriya ko su ba su suna boko haram boko haram ta ce su kuma su su fa farin su da wuri za a iya faɗa wannan kuma zai zai yi gaskiya ne amma ta gurin mu ba wani su kuma da ya ɗinka an akan cewa wani ya tamke ni da kudi ko da wani tsakani da wani abu babu zarge-zargen da ake na cewar shi tsohon gwamnan borno da soja eh, jami'in sojojin najeriya suke ba ku kuɗaɗe ba gaskiya eh, ba ne wannan duk zarge ne a gudun mu babu shi sa shi ne shi ne wani wani da wani boro ubanta shi ne ya haɗa duk ɗan iskan mai duk wuri suka zama ɗan boko haram shi ya tura wannan abubuwan da suke shi ne ya ba su makami wanda ya kamata su yi escort nashi kuma su basu samu aiki ba wannan abin ya tashi shi ne suke barna da shi shi wa kenan shi sas shi sas eh. eh to shi shi ya bada wannan makamin yana ba ma kowane ɗan iska ya rike makami a hannu eh je yana fada ta nan aji tana ana ta fada eh to amma yanzu kuna magana kana da makami baka da gurin aiki eh to yanzu ka yi ba zaka fada kashi ba eh. to kashi in ya dawo ga kofin gidanka eh. da abin kashi ne ba za ka yi ba haka yake ka da imani yi za ka yi eh To yanzu kana eh, ba mu tabbacin cewar wa'innan yara da zaran aka zo aka zauna aka tattauna da ku za ku dawo da wa'innan yara ga iyayensu eh, kenan. Insha Allah za a dawo da su kome lafiya. Kowa za a su umma za a nuna su talabijin gaba ɗaya ma in ta ji wannan ko ina na kowa zai ji labari. To yaushe kuke so a zo a yi wannan zama malam Ɗanladi? Ai shi ne zaman namu ko eh, mun za an yi shawara kowa ya fara cikin zuciyarsa a yi tambaya a gaba ni kuma sun yi kira sai in ba ku lokaci. da wadawa kuke bukatar su zama a cikin wannan tattaunawan? Kuna bukatar jami'an gwamnatin Najeriya ne ko ko jami'an gwamnatin Kamaru ko na Chadi suwa kuke so su zo a haɗu? Eto, eh muna buƙatar shugaban wato jami'an na Najeriya gaba ɗaya har da hukuncin Najeriya ita kanta ta zai su sami shugaban kasan Chadi a cikin su yi magana duk inda za a yi a samu shugaban kasan Chadi a yi magana tare gaba da kan abin da za a yi.